Dukiyar Marayu kashi na ƙarshe wallafar Maryam Obam wanda ni na nake karantun mai saurare a cikin wannan tasha ta al'amarin duniya TV. Hajiya Amina ta yi ɗan murmushi ta ce ma Jamila sai ta shirya ta ji ta ma iyayenta sallama ta ce to Abba ya ce ki shirya fito in kai ki ta amsa da to sannan da tashi ta nufi ciki ya bi ta da kallo har sai da ta ɓace ganin kallon da mahaifiyar nashi ke mishi ya sa ya sosa kai alaman ya ji kunya ta yi ɗan murmushi ta ce kun yi waya da babana kuwa ya ce eh ya ce min sai cikin satin nan da za mu shiga zai dawo ta ce ya dai ji daɗin lagos ɗin nan a daidai lokacin jamila ta fito abba ya ce momi bari mu je mu dawo ta ce a dawo lafiya suka fita ta bi su da kallo tare da gode ma Allah da ma saboda hakan ta ɗauko jamilan Jamila yar wata ƙawar Hajiya Amina ce wanda mijinta ya rasu kasancewan ba mai hali ba ne shine ta ɗauko jamilan ta ce za ta ci gaba da karatunta a wajenta jamila ba ta cika son magana sosai ba sai dai in ya zama dole sun shaƙu da hajiya amina sosai tana ɗebe mata kewar rahma ɗinta tun sanda abba ya ganta ya ji tashi garin shi amma ya kasa furta mata sun yi tafiya mai nisa babu wanda yake ma wani magana kowa da abin da yake sakawa a ranshi? shi wani supermarket ya tsaya ya ce ta mata ta fito su shiga ba ta yi musu ba ta fito suka shiga ita dai duk inda ya yi tana bi da shi ya ɗauko basket ya kalle ta ya ce ki ɗaukar ma mama tsaraba ta tsaya tana kallon shi da mamaki ya ce ki sauri mana ta ce ka bar shi ba sai na kai musu komai ba ya ce kina nufin haka za ki je yi musu sallama babu komai ta yi shiru ya ce mu je ta bi bayan shi ya fara jidan kaya har da su shinkafa madara suga man gyada da dai sauransu bayan sun gama ya daukan musu ice cream suka wuce ya dau yana tuki yana sha ita ko ta kasa sha domin tana jin nauyin shi yayi yayi ta sha amma ta ki haka ya kyale ta da sallama ta shiga gidan nasu ta tarar da maman nata na ɗiban ruwa a rijiya ta je ta sauri ta amsa kukan tana dariya ta ce mama na ina wuni ta amsa da fara'a ta ce albishirinki maman ta ce goro ta ce gobe za mu saudiya ni da momi mahaifiyar jamilan ta saki kuka tare da yi ma allah godiya bayan ta gama ma Allah godiya sannan ta yi mahajiya Amina godiya da fata alkhairi sun daɗe suna fira suka ci sallaman yara na shigo da kaya sai a sannan ta tuna da abba ta ce mama na manta muna tare da abba ya ce ta ce au yanzu tare kuke dan iskanci shine kika bar shi waje ta ce wallahi na manta ne ta ce to sai ki je ki shigo da shi ta hashi ta nufi waje ta shigan shi a cikin mota ya kura mata ido har ta ƙara so ya ce an ga mama an manta da ni ko ta ce kai hakuri ka shigo mu je ya ce mata a'a barna a nan kawai ta ce don Allah ka zo mu je kar mama ta yi fushi da ni ya yi dariya sannan ya fito suka shiga bayan sun gaisa ta yi mai godiya sannan ya ce za su wuce suka mata sallama suka tafi sai da suka yi tafiya mai nisa sannan ya tsaya ya kura mata ido ta yi ƙasa da kanta ya kira sunanta ta amsa ta ce Jamila ina so in faɗa miki abin da ya daɗe yana damu na? a raina ta ci gabanta ya faɗi ya ci gaba da cewa na dade ina son ki da na ganki da fatan zan samu karbuwa da ya ɗan shiru sannan ta ce insha Allah idan naki idan naki dan momi wa zan so ya murmushin jin daɗi tun daga ranar soyayya mai zurfi ya shiga tsakanin su ko da suka tafi saudiya kullun suna makale da waya ana filin soyayya har hajiya amina ta gano kuma hakan ba karamin daɗi ya mata ba rama ce zaune da ɗan karamin cikin ta tana taima aliyu shugaba ta ce wannan anjima ta ce wannan kuma duk abin da ta ce haka yake bata ta kalle shi ta ce da ya wayaushe za mu wuce najeriya ne ya ce ba yanzu ba sai kin hayu ta zaro ido ta ce haba diya yau shekara na biyu fara gona da gida ina misin ɗin momi na please mu tafi in hayo a gida ya ce please ki bari a nan za ki fi samun kulawa ta turo baki ta ɗora fuska ganin haka ya kwashe da dariya ya ce please baby na ki daina fushi kar baby na shi ma ya yi gobe za mu wuce najeriya ta yi ihu ta tashi ta yi ta yayi sauri ya rike ta ya ce haba baby ba bake ɗaya ce?' ta ce sauri diya wallahi duk murna ne ya murmushi ta ce bari in je in fara shiri ya ce no ban yarda ba mu je dai in miki kar a walan min da unborn child ina yanda ya yi maganan ya bata dariya sosai sun gama shirya komai tsab gobe suke jira kawai ya yi su wuce najeriya banki sun sa sun sa gidan alhaji junaidu a kasuwa domin ya ki ba su kuɗin su hankalin shi ba karamin tashi ya yi ba domin ba shi da komai yanzu sai gidan a ranar da za a sayar da gidan mutane sun taru sosai ana ta taya gidan kasancewan gidan babba ne kuma a nasarawa jiyar yake bayan an gama cinikin gidan aka ce wata mace ce ta siya gidan nan da nan aka fara watsu musu aka fara watsu musu Junaidu kaya wace to nan fa ido ya raina fata Safiya ta fara surutai tana cewa duk kai ka watsa mun cikin wannan halin wallahi ka cuce ni Junaidu yace ni na cuce ki ko ke ko ke kika cuce ni kin kwashi dukiya kin ba kawarki ta gudu da kuɗi sannan ki daura min laifi wallahi Safiya na tsane kin cuce ni na rasa dalilin da yasa nake zama da ke a matsayin mata ya kamata a ce tun ranar da kika ce min ke kika sa a kashe Zubair a ce na rabu da ke wata murya suka ji an ce what Hajiya Amina suka gani da 'ya'yanta ta wato ta matsu kusa da junaidu wanda ko motsi ya kasa yi don tsoro ta ce junaidu ban taɓa tunanin ko a mafarki za ku aikata haka ba ashe ba ka da imani har za ku iya kashe rai ta saki kuka ta ce wallahi ka cuce mu Junaidu ka maida ni bazawaran karfi da yaji ka maida ƴaƴana marayu abba ya ce mu mu ki daina kuka bai kamace ki ba wanda suka aikata laifin su ya kamata su yi kuka ta ce abba sun riga sun cuce mu duk kuma ba komai ya janyo hakan ba sai dukiya kuma na maraya mutumin nan kun cinye mai dukiyan shi ya bar muku ya zo ya nemi wani da kumin shi kun biyo shi kun ɗauki ran shi kun ci dukiyar marayu wallahi Allah ba zai bar ku ba tun yanzu kun fara gani ma jibiyan da aka wulakanta ku aka watso muku kaya waje mai yafi wannan wulakanci rama dai ko motsi ta kasa da ta zo da murnan ta gidansu ya dawo gare su mahaifiyarsu za ta zauna a ciki amma yanzu sun zo sun tarar da mummunan labari haka usman shi ma abin ya bashi mamaki abba ne mai baki ya ce wallahi sai an hukunta ku ya ɗauki waya zai kira police hajiya amina ta hana shi ta ce ya bar su da allah zai hukunta su domin hukuncin allah ya fi na kowa yana saka ma yana saka ma wanda aka zalunta ba tare da ɓata lokaci ba rama ta ce momi gaskiya ne allah zai hukunta su shi ne zai saka mana wallahi baba junaidu ban taɓa tunanin za ku yi haka ba ta fashe da kuka usman ya ce momi takin bari an kira folis din wallahi Rabba ya ce kyale su Usman mun ce Allah mun bar su da shi suka wuce suka shiga gidan suka bar su a nan waje jiki babu kwari Safiya ta kalli Junaid ta ce to sakarai sai ka nemo mana inda za mu a sararre kawai ya kifa mata mari har biyu ya ce kina nufin yanzu da ne wallahi na tsane ki kije ki nemi wajen zama don ni tuni na dade da sakin ki ta ce ni ka saka har da mari na to wallahi baka isa ba ta cakumo mishi riga ya yi jifa da ita ta kuma yunkurowa tana dukan shi ta ko ina shi ma yana dukanta mutane suka taru ana ta kallo tare da yi musu tur tawawuro wuka cikin kayansu da daba mai a wuya nan da nan ya yi ƙasa a daidai lokacin polis suka zo mutane suka fara watsewa don kar a tambaye su ba'asi aka tasa ƙiyar ta sai polis station shi ne da aka yi asibiti da shi amma rai ya yi halin shi safiya ta koma kamar zararra an yanke mata hukuncin kisa an kai ta prison kafin ranar da za a rataye ta wannan ta haɗu da zainab gawarta ta zabura da gudu ta shaƙe ta ce ta fito mata da kuɗin ta ko ta kashe ta zainab da ta ji matsa ta fara faɗin dan Allah ki sake ni hatsari ne kuɗin suka ƙone ni ma Allah yayi da sauran kwana na ne amma ina Ba ta ko saurare ta ba da kyar aka kwaci zainab daga hannunta aka kai safiya wani ɗaki mai duhu aka rufe ta ita kadai duk taurin kai irin nata ta ji tsoron ɗakin amma haka nan suka bar ta a ciki har zuwa ranar da za a rataye ta hajiya amina sun samu kwanciyar hankali ga kuɗi ya zauna ba su da wani matsala 'ya'yanta kowa ya mata kowa yi mata yake an ɗaura auren Jamila da Abba ga rama haihuwa yau ko gobe Aliyu ana ta ɗauki Nana kuma ta haifi ɗanta namiji aka same Zubairu suna kiran shi da Afan Adamu dan safiya sun je bashi suka yi hatsari motar ta yi rugurugu da su Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe a yau za a rataye safiya tana ta kuka tare da nadama wanda ba shi da amfani domin lokaci ya ƙure kuma son zuciya ya jefa ta a halaka Allah ya kare mu daga sharin zuciya da aikin da na sani an rataye ta yanzu safiya an tafi inda aka tura zubairu duniya ba matabbata ba ce in ka kashe wani kai ma za ka mutu ba zama za ka yi ba a duniya rama ta haifi yan biyu mace da namiji murna wajen aliyu ba a magana macen ta ji sunan hajiya amina namijin kuma sunan mahaifin aliyu mustapha hajiya amina ta auri wani mutum ɗan kasuwa yana da mata ɗaya da yara uku hakan ya mai yaranta daɗi da ta amince ta yi aure auren rayuwa yanzu wajen su hajiya amina sai dai mu ce masha Allah ni ma dai a nan za mu ce alhamdulillah to masu saurare a yau muka kawo ƙarshen wannan littafi mai suna dukiyar marayu wallafar Maryam Alhassan ɗan iya wacce aka fi sani da Maryam Obam sai mu ce mu kasance da ku a cikin wani sabon littafi mai suna Miye illar ‘ya'ya mata littafin miye illar ‘ya'ya mata ko da jin sunan shi kun san dai yadda labarin ya dusa labari ne aka wani attajirin mutumi wanda ya tsana haihuwar ‘ya'ya mata sai dai kuma kash Allah da ta bashi ‘ya'ya mata shin burin shi zai cika ko ya samu ɗa namiji duk dai ku biyo mu a cikin sabon littafin da za mu fara karanto muku mun gode.